صلى الله على النبي صلى الله bismillahir rahmanir rahim ma sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mun shaba adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar ta ita ce zango na karshe a wannan rana da fatan an wani lafiya to abun za ku saurara a cikin shirin namu da yadda allah sun kunshi shirin nan na ko kun san daga nan kuma sai labaran duniya da dumi su sai ku saurari shirin nan na afirka a yau abin da zai biyo ba shine shirin nan na masu saurare sai kuma kisoshin rayuwa daga nan kuma sai shirin na shiriyar alkur'an da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ba ɗaya yanzu sai a gyar zama domin a saurari shirin nan na kokun san tare da abdullahi salihu katsina ai sauraro lafiya kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 31 ga watan maris na shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan sha'aban na shekara ta 1442 hijira ga Mariya. masu saurare kuma san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan maris na shekara ta 1979 kasashe mambobi na kungiyar haɗin kan kasashen larabawa suka yanke alaƙa baki ɗaya da ƙasar masar suka sakamakon yarjejeniyar da ta rattaba hannu a kanta ta amincewa da samuwar isra'ila a hukumance yarjejeniyar da aka fi sani da kam david shugaban kasar masar na lokacin anwar sadat ne shine jagoranci kasar masar wajen rattaba hannu akan wannan yarjejeniya baya ga haka kuma kasashen larabawa da kasashen musulmi da dama sun yanke alakar su da kasar masar sakamakon haka saboda matsalar lambar kasar amurka akan kasashen larabawa da na musulmi wasu daga su sun mayar da alakar su da kasar masar da karshe kuma an mayar da kasar masar a cikin kungiyar kasashen larabawa a ƙarshen shekarun 1980 masu saurari ko kusan cewa shekaru 39 da suka gabata a rana irin taiwa aka ɗo wani shiri na yunkurin juyin mulki a kasar iran tun bayan samun nasarar juyin juhalin musulunci a kasar masu kiyayya da juyin juhalin musulunci na cikin gida da kuma na waje suke ci gaba da kulla makirci domin ganin bayan juyin abin da aka shirya da shine wasu daga cikin jami'an sojan kasar tare da taimakon na kasashen yammacin turai za su kashe wasu daga cikin manyan shugabannin juyin juhali a kasar iran daga bisani kuma sai su fito su dora alhakin hakan akan wasu da kuma neman daukar fansa akan waɗanda su kashe su da hakan zai jefa kasar a cikin rudani har ya kai ga rushewar juyin juhalin amma jami'an tsaron kasar sun samu nasarar gano wannan shiri inda aka kame dukkanin masu hannu a cikin shirin tare da gurfanar da su a gaban kuliya daga ƙarshe masu rai kun san cewa shekaru 24 da suka gabata a rana irin ta yau kasashen turai suka janye su da kasar iran bayan da wata kotu a kasar jamus ta tuhumi iran din da hannu a kisan da aka yi wa wani daga cikin masu adawa da tsarin musulunci wanda ya ta musunta zargin kuma ta ɗauki matakan mayar da mutane akan kasashen turai waɗanda suka janye jikadunsu daga ƙasar inda ita ma ta janye nata jikadunta daga dukkanin ƙasashen turan da suke da hannu wajen janye nasu jikadu daga tehran amma bayan wasu watanni ƙasashen turan ɗaya bayan ɗaya sun rika dawo da jikadunsu a birnin tehran yadda ita ma iran ta mayar da nata jikadun zuwa ƙasashen da suka dawo da nasu. Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu raro yanzu kuma ga labarin duniya ta da tahir Amin Raji. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. su. shugaban kasar iran ya ce ranar jamhuriyar musulunci ta iran rana ce ta ɗaukaka ga kasar a najeriya kuma an yi wa mutane fiye da 600 daga kafin cutar corona a duk faɗin kasar a kasar masar kuma an fara bincike kan abin da ya haddasa makalewar katafaren jirgin ruwan ɗaukar kaya a mashigar ruwa ta suez shugaban kasar iran shek hassan ruhani ya bayyana ranar jamhuriyar musulunci a nan kasar iran a matsayin rana na ɗaukaka ga kasar wato ranar da mutanen kasar suka zaɓi addinin musulunci a matsayin tsarin da zai gudanar da harkokin kasar tare da jagorancin marigayi imam khomeini kudisa sirruhu kamfanin dillacin labaran iran press ya nakalto shugaban yana faɗar haka a safiyar yau laraba ya kuma kara da cewa zaɓen tsarin musulunci wanda mutanen kasar iran suka yi a ranar 1 ga watan afrilun shekarar 1979 ya tabbatar da cewa makomar mutanen kasar tana hannunsu ruhani ya ce juyin juya hali musulunci a nan kasar iran ya ba wa mutanen kasar karfin zaben tsarin da zai tafiyar da rayuwarsu wanda kuma sakamakon zaɓen ranar ɗaya ga watan afrilu na wancan shekaran ya tabbatar da hakan daga ƙarshe shugaban ya bayyana cewa a cikin watanni hudu da suka rage masa na shugabancin ƙasar iran zai mai da hankalinsa wajen ganin an gudanar da zaɓe mafi inganci kamar yadda aka saba kuma mutanen kasar za su zaɓi shugaban ƙasa wanda ransu yake so banda haka shugaban ya ce zai mai da hankali kan ɗaukewa ƙasar takunkuman tattalin arziki wanda amurka ta ɗora wa ƙasar da kuma tabbatar da cewa an ci ƙarfin cutar corona a ƙasar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar iran ta ba da sanarwar cewa ya zuwa yanzu ta yi wa kashi 80 cikin 100 na jami'an kiwon lafiya wa'anda suke aikin jinyar wa'anda suke fama da cutar corona a duk faɗin ƙasar kamfanin dillacin labaran iran press ya nakalto mataimakiyar ministan kiwon lafiya na ƙasar maryam hazarati tana faɗar haka a safiyar yau laraba ta kuma ƙara da cewa a lokaci guda ma'aikatar ta ba da ƙarfi wajen yi wa jami'an kiwon lafiya allurar rigakafin cutar corona amma kuma ta fara yi wa sauran mutanen ƙasar ma alluran hazarati ta ce za a ci gaba da yi wa sauran mutanen ƙasar alluran ne bisa tsarin da ma'aikatar kiwon lafiyan ƙasar za ta bayyana nan gaba duk da cewa an shawo kan annobar ta corona a ƙasar iran amma akwai tsoron dawowar cutar karo na hudu bayan tafiye-tafiye da aka gudanar a farkon wannan shekara ta iraniyawa in ji maryam hazarati an yi wa mutane fiye da dubu ɗari shida allurar rigakafin cutar corona samfurin astrazeneca a jihohi 35 da abuja a tarayyar najeriya jaridar premium time ta najeriya ta nakalto majiyar hukumar kula da kiwon lafiya na farko tana ba da wannan sanarwar a jiya talata labarin ya kara da cewa an yi wa mutane 638,291 ya zuwa jiya talata allurar rigakafin cutar ta corona a jihohi 35 na kasar da kuma abuja babban birnin tarayyar kasar jihar kogi ce kawai ba ta fara yi wa mutane allura rigakafin ba in ji majiyar saboda rashin samun wurin ajiye alluran da ya dace a jihar sai dai hukumar ta bayyana cewa an kusa kammala gyaran wurin ajiyar alluran wanda aka lalata sanadiyar rikicin sars a shekarar da ta gabata najeriya ta sami allurar kafin cutar ta corona samfurin oxford astrazeneca ne kimanin miliyan hudu daga shirin covax na hukumar lafiya ta duniya a cikin watan da ya gabata masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a yau laraba ce aka fara bincike don gano abubuwan da suka haddasa makalewar katafaren jirgin ruwan daukar kaya mai suna ever given a mashigar ruwa ta swiss ta kasar masar wanda hakan ya yi sanadiyar tsaida zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigar na tsawon kimanin kwanaki shida kamfanin dillacin labarun reuters ya nakalto shugaban hukumar mashigar ruwa ta swiss a kasar masar usman rabi yana faɗar haka a safiyar yau laraba ya kuma ƙara da cewa an fi tsammanin cewa iska mai karfi da rashin kyawun yanayi ne suka tilastawa jirgin mai tsawon mita 400 toshe mashigar akwai yiwuwan kuskuren matukin jirgin a cikin lamarin amma bincike ne kawai zai tabbatar da haka in ji majiyar rufe mashigar ruwa ta swiss day ya jawo don jiragen ruwa kimani 400 a bangarori biyu na mashigar kuma ana sa ran kamfanonin inshora za su bukaci sakamakon binciken don biyan asarorin da rufewar ta jawo ga kamfanonin jiragen ruwa da abin ya shafa wanda mai yiwuwa ya kai dala amurka miliyan 100 shugaban matukan jirgin ruwan wato captain said shiba ya bayyana cewa zai hada kai da masu bincike don gano abin da ya faru shugaban kamfanin jirgin ruwan da ya makalin dan kasar japan ya ce har yanzu bai sami labarin wani ya shigar da kara na neman diya daga kamfaninsa ba saboda asarorin da toshewar ta jawo a fagen wasanni kuma kungiyar wasan kwallon kafa ta kasar iran ta lalasa takwaranta na kasar syria a wasan abota wanda aka gudanar a filin wasannin kwallon kafa ta azadi da ke nan birnin tehran a jiya talata jaridar tehran times ta bayyana cewa dan wasan kungiyar kwallon kafa ta kasar iran hussein kanani zade ne ya bude ragar kasar syria da kwallo ta farko a minti na biyu kacal da fara wasan sannan sardar azamun ya saka kwallo na biyu a daidai minti na 38 da fara wasan sai kuma kwallo na uku wanda karim ansari fart tare da bugu daga nesa ya ci kwallo ta uku a ƙarshen wasan labarin ya kara da cewa ana gudanar da wasannin ne saboda sharar fagen gasar fifa ta shekara ta 2022 ana sa ran kungiyar kwallon kafa ta kasar iran za ta kara da takwarorinta na tsibirin hong kong da kuma kasar cambodia a ranakun sha 11 da kuma sha biyar ga watan yuni mai zuwa halin yanzu dai kungiyar kwallon kafa ta damisan farisa wato tana matsayi na uku a group c bayan kasashen bahrain da kuma iraki masu sauraro karshen labaran duniyan kenan Tuma da an gaida tahir amir raji sai kuma shirin na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare barkan kurewa da kuma sake saduwa da mu a cikin wani shirin na Afirka a yau. To shirin yau zai kai mu jamhuriyar Nijar inda ɗaya daga cikin manyan kamfanonin ƙarƙashin ƙasa a duniya na haƙar uranium a ƙasar cewa da Cominac wanda reshen Urano na Faransa wanda a can baya ake kira da Areba. da ya shafe shekaru sama da arba'in yana haƙar uranium a ƙasar ya rufe ƙofofinsa a cikin shirin zamu ji damuwar da jama'ar yankin suke da ita da fatan za a kasance a tare da mu a cikin shirin To kamar da aka ce da farko yau muna jamhuriyar Nijar inda ɗaya daga cikin manyan kamfanonin ƙarƙashin ƙasa a duniya na haƙar uranium cewa da komina a ƙasar Nijar wanda reshen urano na kasar faransa ne wanda a can baya ake kira da areba ya rufe kofofinsa tun a shekarar 1978 ne faransa ke haƙar uranium a yankin arlit da ke arewacin kasar ta nijar wanda ke nuna cewa yau tsawon shekaru 43 kenan da kamfanin ke haƙar karfe uranium a wannan yankin wanda ne wasu ƙungiyoyin farar huda suka kuka da yadda ba a yi cikin tsari ba saboda ba a yi la'akari ba da illolin da za su iya biyo baya musamman kan kiwon lafiyar al'umma da kuma a muhalli a yankin to domin tattuna wannan batun shirin na afirka a yau ya gayyato mana da malam almustafa alhassan shugaban kungiyar farar hula ta agreman da ke fafatukar kare muhalli da yanayi a garin na arlit da ke arewacin kasar ta nijar da farko kuma na fara tambayar sa kan yadda suka ji da rufe kamfanin na haƙar uranium na cominac Eh, eh, assalamu alaikum malami to eh, mun gode sarai da kuka mana wanda tambaya mu yan da a Arlit. To yanzu dai garin Arlit an da ke da kwai mutum wajen dubu dari biyu da ke suke rayuwa nan. Kusan Arlit an yi ta ne saboda wannan kamfanonika masu tono uranium sun zo sun zamna ma mutane suka zo su suka su suka zamna su ne ke ba da ruwa su ne ke ba da komi su ke ba da aiki da yan sauransu don ku wannan mutane yau rufe komina aka kama an yi musu babbar rufi suna cikin zaman makoki na saboda in kan lura da mai nisa na da aka ce wato cikin kwamina cika da kanta akwai mutum dari shida waɗanda suke aiki kwamina suna da matirkin na kwamina kamar yadda ake cewa sai akwai mutum dubu eh, dari takwas waɗanda yake su ne yake ce ma sutretan ko yan tasharon yadda mutane mu suke ganewa. To waɗannan mutanen yanzu duka an kai a zumunce ka gani eh, kowace eh, a kasashen mu suna da mace biyu. To kowane cikin su ya samu kamar yaro wataƙila yaro a zamu ce yaro shida a ce ko takwas. To waɗannan mutane su ne yanzu za a bari a cikin titi ba a san ba abin da za su zama. ganin mu an yi wannan haraka cikin rashin tausai cikin rashin kulawa akwai mutanen da suka yi da eh, suka tara miliyar miliyar da yawa kamar na ero da yan sauransu su ne mutane arewa da yan sauransu sun su ba ruwansu da abin da talaka za ta zama ba a su wanda talaka za ya zama ba a ruwansu abin da zai eh, kai dai shi na yanzu da muke ciki na bakin ciki tare ba kadan ba. yau wato in na fahimce ku dai rufe wannan kamfani babban koma baya ne ga nan garin arlit watakila ma za a yi wajen arlit wasewa za ta yi ba sai yanzu sumayar ce kawai take yi na haka zuma sumayar ma na son rihewa za ta yi cikin abubuwan da suke fadi abubuwan da suke fadi su masu kudin da suke iraniyan bai duwa wanda wace ke ta faru ba mai son iraniyan don shi ne kenan in aka bi wannan maganganun kenan sumayar ma rufewa za ta yi in sumayar kuma ta rihe shi a dole na tawasu ba sai ruwa su suke bada ko ni su suke bada abin takaici eh, yanzu kenan nan suka rufe babu mai bada wuta babu mai bada ruwa babu sun dole ne mutane su wasu sun ga rayuwar tasu da za ta ci gaba ba. Eh, kamar wace irin riba ce haka za a iya cewa wannan yanki na arlet ya ci a tsawon shekaru da shi wannan kamfanin na kominak eh, yana aiki a nan. zancen riba shi ke na wanda ya gaya maka wannan na ma'aikatan da suke aiki ban da shi babu wata riba ko guda sai dai wanda riba wanda ke gare shi ne za a baro mana gubba wadda take yi shekara wajen miliyar dari kudu tana nan tana cuta ma mutane wannan kuma sukarin jiya da sukari suka da kikili suka ba mayar wannan yanzu mayar na armis yana nan yana rike da a menene kili na guba. kuma da aka yi ta aka yi aka yi liyafa aka kawo na rabina da aka dafa aka yi tarawa ta gani da wannan harraka ita ce kullum muke cewa watakila aski mutanen nan mara diya siyan ba ta fara kama su direktin ta kwamiyar parce ni da ciki a tsoron da nake kenan watakila radiation ta fara kama su in ba haka nan ba za a rike ma'aikata a yi wani yanka riban da a yanka kamar ta ce kuma ga shi nan za a bar mutane haka nan amma a zo ana tarawa don shi ne nake kullum cewa ina jin sauro harrakar rabiya sanadari wannan mai cuta ma mutane ya fara kama kamar direction sun kwamina Eh, me ya kamata kamar a yi ne eh, kada rufe wannan eh, kamfanin ya kawo illa ga jama'a musamman an dauko batu na shi wannan radiation kamar tiri mai guba da ke illanta jama'a har ma da yanayi me ya kamata a yi kenan yanzu bayan rufe wannan kamfanin ka gani abin da ya kamata tun tuni nake a yi tattalin garin arni tun yi da ba da kudin mun wannan ya kamata an kawo wani kamfani da zai tauno karfi ko ko da zai yi wani takalmi ko da zai yi motoci tun da dai akwai ma'aikata akwai gari yana nan kenan ya kamata da an yi a firimi da an gera su tuntuni an tattali ba a yi ko guda ba yawan ga harkan uh, sanadari wannan banda zai cuta mana mu ba mu san komai akwai halayen da ya kamata a yi shi to mun tambaye su minti goma sha biyar mun hira da su su kwatanta mana wannan teri uh, wannan menene zai zama ya za su yin shi akwai wasu abubuwa da yake da suna cuta ma kasa kamar su amiant kamar su wani da ake ce ma eh, menene ake ce mishi eh, wanda ake sa cikin transfer wannan na kuran hmm. eh, don kamar wa'annan abubuwa ne masu cuta ma ne to duka ba sun ci gamuwa da mu Eh, balle su gaya mana ko ne ne zai gamu ko da yake san ma mun san ba su iya gama da mun tunda ba su da hujjar da za su ba mu cikin abin da suke ci a kullum sai su ce ba su da abin da suke moyewa eh, onariya a kashe a larkin tun a kashe duk abin da ya kamata su da eh, wani da ya kamata mutane su san da shi su doki halaye waɗanda yake na kiyaye mutane wannan ba su son ana magana shi tun da ba su son su ɗaukan mataki wanda ya kamata bisa abu. yanzu kamar su ga bangaren kamfanin na arewa a kowane mataki haka da suka dauka nan da kuma ma'aikatan su da sallamar su da biyan su da mabutun kare muhalli wannan wannan kawai cuta ce wanda aka zo da bar wanda mutanen su da su da wadanda na kwatanta ma suna musu aiki akwai kudaden da za a ba su abin da ya kama miliyan ashirin zuwa miliyan sittin to akwai wa'ancan su tiretan dari takwas wannan wannan ba a tattala ko dala da ba ba su ba ba a yi tattalin komi ba shi kuma alhali duk cutar ta iranium dalilai ne wanda sun sha shi tare shekara ashirin suna yi tare wasu suna da watakila biyu da ma shekara ashirin nan abin bakin ciki ne wanda yake kominak da ta yi daidai ba kuma akwai abin da nasara ke cewa discrimination segregation duka dai abu da ba daidai ba ne ya kominak eh, nan ta yi shi ya yasa muke kira da babban murya ga gwamnatin france ba sai wanda raka duka gwamnatin france ne ya kamata ko a cikin etik a koya su da sai ake ce ma etik an ganci eh, su da wannan mutane dari takwas nan a yi musu wani abu bai kamata ba a sake su haka a barka abin kansu an ba su kudin wannan kudin miliyan ashirin wai sunan su kudin rihewa to tun da rihewa ai da su aka rihe kuma a diban ko haka muke ganin ka kuma muna kira da babban murya ya kamata duk wani mai hankali mutum mai tunani mai tausai ya duba mutanen. Hmm. akwai mutane da dama wanda suke ganin cewa tsawon shekarun da kwashe ana tafi da irin nan babu wani abun a zo a gani da Nijar ta samu a cikin shi kamar ku kun ga mun da bakon cewa wannan wata dama ce ma da Nijar za ta samu ta fitar da hajarta a waje ko ta kulla yarjejeniya da wasu kasashe wannan haka wannan zancen haka yake to Eh, gaskiya ne ba abin da nishiyar ta sun ciki in muka shiga wannan harkokin ne yanzu zancen mutane ne muke yi da suke aiki kuma wanda yake aiki yanzu kai zai banda aikin nan ba abin da ya gane sabilillahi wannan zancen haka yake in muka shiga wata hanya daban wata mai niger ba ta sauki komi ba wannan zancen haka yake ko ko iranian ya kamata a bar shi can kasa fasi cuta ke yake ma mutane yana musu ita man lokacin da ake tono shi yana musu ita lokacin da kuma in kama wani accident ya faru cikin wata rime da yake ta cikin wani eh, central haka ko ko cikin wani bindigogi da aka jera na iranian duka abubuwa ne wadanda yake za su suna da inda sarai saboda na yi ilimin duniya dukan ta ba na wannan bane wannan wani zance ne daban yanzu zance mu ya sa ga ma'aikatan nan da fita yadda za a bar mana ka ce mutu kira polisiyan liram yadda za a bar mana kana nan rufe na ce mutu an ba mayar tule fili na zuba yanzu yana wurin mayar. Eh, to daga karshe kamar ita gwamnatin Nijar nan kun gaya musu halin da ake ciki. kai journalist eh, ne kai ba zan ga maka ko da na ce maka faransa ya kamata ta yi wani abu ni ce na ke kenan wannan abubuwan na wani gwamnati Nijar da wani ne babu wanda bai san komi ne ne ba zan ci shi ba tunda bai da amfanin komi shi da shi hmm. akwai masu yi mana cuta ga su can kowa yana kallon su banda su babu wa'ansu zancen harkar gwamnati wannan wani ba ta lokaci To ma sauraro da kuma haka ne muka kawo karshen shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu Malam Al-Mustafa Al-Hassan shugaban kungiyar farar hula ta agreement da ke fafatukar kare muhalli da yanayi a garin Arlit da ke arewacin jamhuriyar Nijar. Nan kuma Hani Hassan barka ta gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. Hassan Barka ɗauke da shirin nan naku na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko gare ka. Salamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Da farko dai sunana Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram. Kun yau zan fito in yi tsokaci ne dangane da a eh, kira da tsohon shugaba Muhammad Usman ya fito ya a jiya na cewar a eh, magoya bayan su da su fito su yi zanga-zanga. To muna so shi Muhammad Usman da ya sani cewa fa wannan jam'iyyun da suka yi mushi goyon baya a zaben da ya gabata ba kawai kasar bace a gabansu wato suna so su cimma a eh, mummunan manufarsu ce ga wato ainihin kasar mu Nijar da inda suke so su kawo rudani ko kuma wani tashin hankali a cikin kasa musamman ma eh, jam'iyyar Lumana Afirka duba da cewar shi Muhammad Usman din a yanzu sun maida shi kamar wani karan farautar su ne ko ba gaskiya ba ganin cewa ma irin abin da ya faru kwanaki a nan Niamey din a nan gidan Muhammad Usman din inda magoya bayan jam'iyyar suka je nan gidan suke mishi fitsara da rashin kumya kenan mu ruwa wannan abin ya ba mu haushi ya ba mu takaici ko ba gaskiya ba mu ji daɗin hakan ba sam da fatan za ku tashi lafiya iran hausa Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sashen Hausa na BOH Tehran sunana Ibrahim Musa Gabi yau zan bayyana ra'ayina ne akan abin da gwamnan Borno ya yi da shi da tawagansa gaskiya wannan abin a yaba masa ne gaskiya ba kowane dan siyasa zai iya yin abin da gwamnan Borno yake yi ba wanda yana taimakon al'ummarsa kai tsaye kawai ba tare da sai wani ya shiga tsakanin su ba ko wani ya yi shamaki gaskiya lamar ina godiya ina muku fatan alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio boh hausa mai magana sun madattai daga damagaram a jamhuriyar nijar a yau ra'ayi na zai tafi ne akan tsohon shugaban mu na nijar elhaji muhammad usman da ya cewa magoya bayan shi a hutu a yi zanga-zanga sai mu ce san ba ma bayan wannan zanga-zangar ganin cewa idan aka hutu zanga-zangar nan tana shafon mutane da yawa musamman ma talakawa to idan aka hutu zanga-zangar nan ba abin ka'idar zanga-zangar yadda dokar ƙasa ta bada muna fatan allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya a kasashen mu gabaki daya mai magana daga gara muku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana ibrahim dan fulani yayari mazaunin garmar hukumar wurji a jihar bauchin tarayyar najeriya a yau zan yi amfani da wannan dama na yi kira ga hukumomin tsaro na kasar mu najeriya da su ƙara sa ido a ciki da waje wajen ƙasar nan domin kuwa a ah, zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki yin sakaci da tsaro yakan ƙara kawo mana matsaloli a cikin ƙasar mu kuma a ah, rashin bin doka da oda yana kawo mana matsaloli sosai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOAH. Barkan ku da raka barka da aiki. Kuna magana da Yahaya Sa'idu a garin Bande a ƙasarmu ta Nijar ƙasar yankin da Magaram. To ni a nan jan hankali na ga jama'ar mu musulmi ga baki ɗaya mu tashi mu yi wa kanmu addu'a dan Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya a ƙasashenmu mu na musulunci. Ubangiji Allah ya kawo mana sauki ga wannan kashe-kashe da ake yi wa jama'a mu na kasashenmu na musulunci musamman ma Nijar Najeriya a cikin wannan karnin da muke ciki mun shi ko ina fuskantar matsaloli irin wa'annan to shugabanninmu ku tashi ku tsaya Allah ne mai yin komi Allah ya kama muna don Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya a kasashenmu na musulunci mai magana ya hayyasa ido daga nan garin bande a jamhuriyar Nijar. biya wasa mai magana aliyu nasarawa ko galma yan uwa abin da ke samun nan na gare mu nijar na rashi yan uwa namu na hari na yan ta'adda abin wa yan uwa bai da bambanci da waɗanda an gaba su kuɗi so makamai sun ga so makaman roba yau su suna yawo wallahi bai da bambanci da su da yan waɗanda yan ta'adda gaskiya shugaba mamadu isuhu ya kamata kan ka ta hikai ban kwana da nijar ɗin ga kayan mulki shekara goma waɗanda sun ga sun ga sai makaman ga na robobi an sani su kuma za ka tahiya ka bar su ba su da wani da wani ƴan ta'adda sa'an wannan iyakoki namu ubangiji Allah rabba mu da mu ci Allah subhanahu wataala kama ɗoyi amma yan ku sani wallahi wani bai zakwa kwashi gyara ma ka sai kai da kanka ina gaida ku mai magana shine Aliyu Salaku Bangola assalamu alaikum radio BH Hausa barkamu da wannan lokaci mai magana ya ma daga jamhuriyar Nijar a birnin da magaram eh, ni zan lokaci na zan yi bisa kan eh, rikice-rikice na siyasa kasar Nijar gaskiya wannan rikice-rikice na kasar siyasar Niger ya kamata a ce wanda suke mulki da 'yan adawa in ya kasance an ce doka za a bi to kowa ya bi doka a girmama doka saboda kasa an ba abin doka akwai matsala ko ba gaskiya ba saboda duba da yadda muka lura yadda ake hukunce-hukunce a kasar Niger mafi aksarin doka ta hibu ga wanda yake 'yan adawa shi wancan ya zama shahehe da mai ma'ana sai a ka wani laifi lahi a dora ma dan adawa shi wancan alhalin yana da lahi ba a diba na shi kun gari ai ana tunanin da su wani da su wani a cikin yana harkar ta makamai sai dai kuma an zo an yi kotu ta yi magana sai a ce an dage sai wani lokaci amma yanzu alhalin dan adawa ne ko nan da nan ma za a zo a yi shari'a da gobe a kai ki kasu a jiki to gaskiya wannan abun ya kamata a diba shi Allah ya ba mu zaman lahiya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci da ke Iran mai magana Abdurrahman wanda aka yi sani da Abdo Kibiya da magaran Jamhuriyar Nijar. To ina kira ga gwamnatin kasa ta Jamhuriyar Nijar an ce an tseda Iranium aiki. To su wannan ɗaruruwan ma'aikatan ya ne gwamnati za ta yi da su ina za ta sama musu wani aiki kuma ta gaggauta ba su diyoyinsu don su je su kama wani aiki wanda za su rike yallansu. Kuma gwamnatin Nijar ta san da cewa fa dama Nijar matasa babu aiki kuma gashi wasu ɗaruruwan magidanta su ma an tseda su da daga aiki to kusan da cewa irin wannan rashin aiki na matasa shine yake kawo ta'addanci a kasashen mu na afirka saboda mutum ya tashi ba abin da zai ba aikin wuri bare na baki to ina ne zai samu abin da zai ce sha biya ma kanshi bukata gwamnatin nijar ina kira dai ga wugga sabo gwamnati ta kama jikinta saboda matasa hau ba su da abin yi mai magana abdulrahman wanda aka sani da abdo kibiya da magaran jamhuriyar nijar sunana mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger hakika bayanin da shugaban kasar chadi ya yi kan matsalar tsaro a kasashen yankin tafkin chadi wannan gaskiya ne kuma ya kamata gaskiya shugabannin kasashen yankin tafkin chadi da ma na sahel su haɗa kai a fuskanci wannan matsala ta ta'addanci da gaske shugabanni ka abin ya zama kawai sai dai sai an kai hare-hare sai a zo a yi taron shan shayi a watsi a ce an ɗauki duka matakan da suka suka dace kuma sai kwatsama a ga an zo an kai hari nan wurin ya yi sanadiyar rayuka diya ya kamata wannan wasan kwaikwayon a dakatar da shi ya zama kawai idan hukumomi suka ce an ɗauki mataki ya kamata a ce talakawan yankunan ƙasashen musa gani a ƙasa kuma ni ba ni goyon bayan kamar yadda idris dabi yake cewa sai ƙasashen duniya wa'ancan na nesa na tura sun shigo wane ne ma ya haifar da matsala wannan wanda ƙasashen duniya ne suna na mamman biniya ya kuba washe daga tawa ku tashi lafiya assalamu alaikum gidan radio iran gobe da firiji zakin wata agar su nijar mai sauraron kullum da kullum ina kai gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku to za ni tsoma magana ta bisa harkar ta siyasa to wannan siyasa ta mu ta nijar da Allah da annabi mutane su gane wanga abu ya kici ya kici ya mu da kanmu talakawa mun rasa gane gabas da yamma abin amma mun bar mu Allah komai shi za sakamako bisa zabin shi duka abin da za mu yi mu talakawa mu kai mu Allah godiya wanda za a jin tausan mu da mana ya tausaya mana ya gyara mana asibitoci kasuwanci ya tsara mana komi ya kama mana kwanci hankali ya kama mana sauyin al'amura cikin kasa mu abin da muke fata bisa wannan gwamnati duk wanda za a hawa mu dai abin da muke kokowa da shi kenan mu abin da muke so Nijar ta yi tsari ta samu tsari mai kyau kuma ta samu inganci kuma ta samu kula ta samu tsaro ina kai gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku ne gobe da fureji zaki wata a garin Niger Nijar mai sauraron kullun da kullun rediyo ne hausa ta iran jamhuriyar musulunci da farko kuna tare da mai sauraron ku Ilyas Firezi Kulabar a yanzu ce da take a da jamhuriyar Nijar. Ra'ayina da zan bayyana dangance da 'yan adawar mu na Nijar ya kamata 'yan adawar mu ku yi hankuri ku rungumi kaddara musamman eh, shi wannan shagora mai girma mamma Usman eh, muna fatan zai eh, ɗauki taku wanda dama 'yan ƙasa sun mushi shaida ko su wanda suke sun ci mulkin sun mushi shaida da cewa mutum ne wanda yana son zaman lafiya kuma babban mutum ne a cikin ƙasa kuma daman su ne Nijar saboda su suka ga jiya su suka ga yau kuma su suka san Nijar in nan ciki da waje kenan ni kira na gare su su hankuri saboda mu yan Nijar tun da aka faɗi za a yi wannan zaɓe kullum addu'a ake yi Allah ya sa a fara shi lafiya ida shi lafiya Allah ya zaba mana shugaba eh assalamu alaikum BOH Hausa Tahira to bisa kan magana ta da zan yi gaskiya bisa kan wannan kashe-kashen da ake yi a Nijar hukumomin Nijar gaskiya gwalasa ta shi tsaye dan kashe-kashen da ake yi yanzu na matasa da wannan hari da an ce an soke wannan da wuka yau kaji an ce an kashe wannan da wuka gaskiya abubuwan hukumomin ya kamata su tashi tsaye mai magana sani daga da magana. to marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayensu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. gaida Hassan Barka yanzu ga kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. mu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin Dastani Rastan na Ayatollah Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun fara magana dangane da babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ake kira Abu Zarul Gifari inda muka yi maganar yadda ya isa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da taimakon Ali dan Abi Talib alaihi salam da yardan Allah za mu tashi daga inda muka tsaya a lokacin da Abu Zar ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya lura da halayensa ya kuma ji karatuttukansa na alkur'ani mai girma da kuma jawabansa ba a daɗe ba sai ya musulunta ya kuma kulla alkawali da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam zai rike gaskiya ko menene dacinta daga nan sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa ya koma wajen su ya kira mutanensa zuwa ga addinin musulunci zuwa lokacin da zai ji sakonsa sai Abu Zar ya amince amma ya ce kafin ya tafi yana son ya nuna wa wa'annan mutanen Makka inda zai bayyana shi'arin musulunci duk abin da zai faru ya faru don haka Abu Zar ya je kai tsaye zuwa farfajiyar da ke kusa da ɗakin Ka'aba ya ɗaga muryarsa yana cewa na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammadu bawansa ne manzonsa. Daga nan sai mu mushrikai Makka suka yi ca a kansa suka yi ta dukansa sai da Abbas amin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya cece shi yana cewa idan kun kashe mutumin Gifar kabilarsa suna iya hana ayarin ku zuwa Sham wacce take wucewa ta garinsu. su. Abu Zar ya sake yin haka a kwana na biyu abbas ya sake cetonsa a wannan karon ma daga nan da ya sai ya koma gida inda ya ci gaba da kiran mutane zuwa ga addinin musulunci har zuwa lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wa ya hijira daga makka zuwa madina sai ya bi shi abu yana daga cikin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa masu ikhlasi a rayuwarsa har zuwa bayan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin halifofin da suka zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam halifa na uku ya samu sabani sosai tare da Abu Zar har ya kai ga ya kore shi zuwa kasar Sham da farko sannan daga baya ya kore shi zuwa wani gari kusa da Madina wanda yake kira Rabaza wani busasshen wuri tsakanin Makka da Madina anan Abu Zar ya rayu shi kadai tare da iyalansa har ya rasu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi falaloli da dama na abuzar algifari daga ciki yana cewa allah ya rahamci abuzar zai rayu shi kadai zai mutu shi kadai sannan za a kawo shi shi kadai a ranar kiyama kafin haka don tsananin faɗin gaskiyan abuzar algifari ya kai ga halifa usman dan halifa usman bin affan ya kasa zama da shi a madina don yana ganin yadda halifa ya kusanto da kabul ahbar wani malamin bai yahude wanda ya musulunta bayan wafatin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam amma ya ba shi wuka da nama yana ta faɗan fatawoyi a cikin addinin musulunci wa'anda suka saba wa addini wannan ya sa da farko ya kore shi daga madina zuwa kasar sham inda muawiya ɗan abi sufyan yake mulki amma ba daɗe ba sai muawiya ya aiko wa halifa da wasiƙa kan cewa idan kana son sham ta ci gaba da zama ƙarƙashin ikonka to ka ɗauke abuzar daga cikinta wannan ya sa aka dawo da abuzar Alkifari madina kan raƙumi da babu sirdi don azabtar da shi abuzar ya ci gaba da faɗar gaskiya a duk inda da ya ga ya dace ya faɗa wanda hakan da ƙarshe ya sanya halifa usman ya sha alwashin ba zai zauna da shi a cikin madina ba sannan ya tilasta masa zama a wata hamada tsakanin makka da madina wacce ake kira rabaza a nan abuzar gifari ya karasa rayuwarsa shi kadai tare da iyalansa abuzar al-gifari ya shahara da zuhudunsa daga duniya sannan baya iya yin shiru idan ya ga shugabanni suna almubazzaranci da dukiyar al'umma ko kuma malamai suna faɗan abubuwan da ba su dace ba masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirinmu yau sai kuma gobe idan allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to masu saurare sai a gya zama domin a shirin na shiryar alkur'ani mai girma tare da dr abdulkadir mubarak ai sauraro lafiya الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة masu assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu na biye da mu har yanzu muna nan a cikin ƙoƙarin bayani da kuma sharhi na wannan sura suratu sad yanzu zan ci gaba da shirin ne tare da sauraron karatu da kuma tarjamar aya ta biyar zuwa ta bakwai a wannan sura. suka shafi mushirkan makka musamman manya-manyan shugabannin mushirikai na makka waɗanda ba a shirye suke su saurari bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wanda ya zo musu da shirya domin kuma kada ma su sa mutane su ainihin saurarin manzo din sai suka dinga bin wasu hanyoyi na hana jama'a sauraron su suna kiran manzo din da cewa lallai shi mai sihiri ne ko kuma makaryaci ne to wannan shine abubuwan da suke ta gaya wa jama'a haka ko to waɗannan ayoyi da muka ji yanzu abinda Allah subhanahu ta'ala yake nuna mana shine cewa yake magana da su waɗannan yake cewa to ku waɗanda wato kamar yana hakaito mana ne labarin ko kuma bayanin da su waɗannan manya-manyan ƙurashawa na maka suke faɗa ga waɗanda suke mabiyansu a cikin wannan gari na makka eh, suke cewa da su to ku waɗanda kuke da alloli daban-daban sannan kuma kuna tafiya tare da bin waɗannan alloli naku to yaya za a yi shi wannan mutum wato suna ishara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya za a yi ya zo muku da wai cewa ku bauta wa Allah kwaya ɗaya sannan duk ku bar allolinku ku kasance kun rabu da su ai wannan abun ba daidai ba ne kuma yaya za a yi ku bi Allah ɗin da ba ku taɓa ganinsa ba ba ku taɓa shi ba wannan lallai ba daidai ba ne abin da su manyan ƙurayshawan ba suke gayawa waɗanda suke ainihin bin su sauran jama'a ɗin kenan wato kada dai su bi manzo kenan saboda haka suke nuna musu cewa in har kuka kasance kun bar allolin ku kun bi manzo ko kuma kun bi muhammadu kuka bi abubuwan da ya zo da shi to lallai akwai wata manufa da yake tattare da ita na cewa ku bar waɗannan gumaka da kuke bautawa saboda haka kar ku kuskura ku bar wannan gumaka wata manufa ce tare da shi kuma wannan abu da ya zo da shi gare ku wannan al'amari ne wanda yake mai ban mamaki wanda shi wannan mutumin wato sai suke cewa shi manzo kenan ya zo da shi wato abu ne na ban mamaki domin abin da suke nunawa sai suke cewa da su wannan maganganu nasa da yake cewa a zo a bauta wa Allah kwaya daya to ai mu mu taba jin sa ba al'umman da suka gabata mu kuma mun zo mun da iyaye da kakanninmu ne suna bautar waɗannan alloli saboda haka ku yi ƙoƙari ku dage ku ci gaba da bautan allolin naku wanda kuka gada daga iyaye da kakanni saboda haka ku rabu da shi Muhammadu kan ma ku saurari mayanan da yake cewa wannan duk shine abubuwan da waɗannan ainihin manya-manyan ƙwarai shawa na maka suke gaya wa mutanensu to waɗannan ayoyi da muka saurara za mu koyi akwai wasu darussa da ke tattare da su na farko dai mafi girman aiki da allah ta'ala ya turo annabinsa ya yi shine ya kore dukkan wasu alloli na ƙarya da aka kasance ana bautawa wato kuma ya kiran mutane zuwa ga bautan allah shi kaɗai subhanahu ta'ala. wanda kuma wannan al'amari yana nan al'amari ne wanda zai kasance mushrikai da waɗanda suke ainihin bin wani abu wanda ba allah ɗin ba sai ya zame musu wani abu wanda yake na mamaki a su abu na biyu da za mu ɗauka wani na darasi a cikin wannan bayanai ko kuma waɗannan ayoyi da muka ji shine cewa mafi yawa daga cikin al'umma ko kuma mutane waɗanda suke bin wasu al'amura sun kasance ne suna dagewa kan bin al'amuran da iyayensu da kakanni suke kai saboda haka kasancewa za su bar aƙidu na iyaye da kakanni su zo su kama wasu hanyoyi sababbi ko kuma wata aƙida sabuwa to su a gurinsu suna ganin wani abu ne wanda yake na ban mamaki darasi na uku za mu ɗauka waɗannan ayoyi shine cewa manya-manyan kafirai a duk inda suke suna ƙoƙari ne suka cewa sun tsaya a kan hanyar gaskiya sun kawo shubha sun kawo fitinu domin su ga cewa duk wani abu na gaskiya da aka zo a isar da sakonsa bai isa ga al'umma ba to wannan ta wannan hanyar ne suke batar da jama'a suke ƙoƙari su hana su zuwa gurin ma da za su saurari gaskiya din balle su bi ta wannan a kowane zamani ka samu waɗanda suke manya-manya wajen tafi da al'amura na kafirci to ta waɗannan hanyoyin suke bi su karkatar da jama'a kar ku saurare su kar ku je gurin wani kar ku ji abin da suke faɗawa wani littafi ne kar ku karanta su duk wannan abubuwa ne wanda dama kamar yadda waɗannan mutane suke hana manzo suke hana mutane zuwa ga manzo kar su saurare shi to wannan a kowane zamani haka kafirai suke yi haka waɗanda suke shugabanni na ɓata haka suke ga al'ummarsu to Allah ubangiji ya shirya da mu baki da to yanzu bare kuma mu saurari aya ta takwas daga cikin wannan sura suratu sa'ad a ce wai shi ne ya zo da shi to waɗannan duk abubuwa ne da suke kawo shakku a kai saboda haka sai ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna mana irin abin da suke ta faɗa ne cewa mu a cikinmu ai akwai manya-manyan mutane waɗanda suke masu ƙarfi masu kuɗi sanannu daga cikin ƙurashawa to me yasa ba a zaɓi daga cikinsu ba sai aka je aka ɗauko wani wanda yake maraya ba wanda ya san shi ba shi da wani mukami ba shi da kuɗi aka ce wai shine zai zama an ba shi wannan sako daga Allah to kaga wannan abu ne da suke nuna wani hassada da nuna wani abu na wato kamar inkari da samar da shakku domin mutane kada su bi kuma sun ɗauki wani abu ne na al'amuran madiyat wato abin da yake kurin kuɗi da mukami a wajensu shine zai sa mutum ya kai ga wani wani matsayi kenan bayan kuma sun jahilci Allah subhanahu wata'ala to a fili yake cewa wannan abin da suke faɗa abubuwa ne waɗanda suke ba su da tabbas a cikin al'amura na ubangiji subhanahu wata'ala domin shi Allah ba haka yake al'amuransa ba shiriya ta ubangiji subhanahu wata'ala al'amari ne da ubangiji yake zaben wanda zai zo da wannan shirya din kuma wannan zaɓe ubangiji na duba ne waye a cikin al'umma wanda yake kan fitsira wacce take cikakkiyar fitsira wadda ya cancanta Allah ya zaɓe shi ya turo shi a matsayin ɗan saƙonsa ko wanda zai ba saƙo saboda haka ubangiji wani ta'ala shi ya san kowa ya san komai kuma shi ya san waye cancanta waye yake da waɗannan ai wato kamar siffofin da ya cancanta ya zama shine wato ɗan saƙon Allah ta'ala ba wai wani abu ne na dan wane ko jikan wane ko kuma wato mutumin da yake da mukami ko yake da dukiya ko yake da wasu abubuwa na duniya ba wannan ba shine al'amarin ubangiji ba wannan shine jahilcin da suke da shi su waɗannan manya-manyan ƙurayshawa ɗin da suke ta kawo shakku akan annabtan manzo sallallahu alaihi wa sallam suna nuna cewa shi ba kowa ba ne ba shi da wani abubuwa to wannan ba komai ba illa hasada kuma a ciki wanda hasada ta shine kaucewa gaskiya da kuma shiga cikin wani al'amari na mata to a cikin waɗannan ko kuma wannan aya ta aya ta takwas ɗin da muka saurara akwai darussa guda biyu da zamu ɗauka na farko shine cewa dukkan wani abu da mutum zai yi na gujewa gaskiya da musanta gaskiya da rashin karɓan gaskiya mafi girman al'amarin yana komawa ne zuwa ga hassada da kuma kallon mutum ya duba cewa shi ya fi wani shine dalilin da yasa za ka ga mutum yana kin gaskiya yana gujewa gaskiya saboda mutum zai nuna shi ya fi ne, ko kuma su ne, sun fi ne, da duk abubuwan da suke nuna mu mu ne kaza mu ne yan gari mu ne yan kaza mu ne masu kaza irin nuna mutum ya fifita kansa akan wasu to shine dalili ko kuma mafi girman tushe na gujewa gaskiya a kowane lokaci darasi na biyu da za mu ɗauka a cikin wannan aya shine shakku dangane da wani al'amari wani abu ne wanda yake sananne a tsakanin al'umma to amma a kowane al'amari a lokacin da mutum yake shakku ya kamata ne ya yi bincike ba wai kurin dan ya shakku shi nan sai ka ki wannan abu da kake shakkun a kansa ba ya kamata a bincika duk wani abu da ka zo kana shakkunsa in kana so ka fita daga wannan shakku ka bi gaskiya to ka je ka yi bincike to wannan binciken shi ne zai sa mutum ya zama ya fita daga shakku ya kuma san gaskiya ya bi ta wannan yana daga cikin darussan da ya kamata mu ɗauka. to da haka muka bi ƙarshen shirinmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mai ban kwana da ko baki ɗaya muna ga ta ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe da safe idan mai duka ya kai mu kwana lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu.